ulama'ul kalam ma'ana a bangaren aqida wannan hadisin nuzu wanda yake nuna Allah yana sakowa a sulusun dare amma idan ka kalli ainihin husuman da damuwa ba a ainihin manufar da hadisin yake nufi yake husuma an dawo jikin wasu kararan lafuza ne da harfa a yaya yake sakowa ina ruwanka a'a Allah intikali yake ina ruwanka abinda ake so a nuna maka ana son a nuna maka wannan asulsul akhir din wani lokaci ne na gara bahasa wa fi zalika falyatanafasil mutanafisuna anan da a je a yi jayayya a yi rigayar gaye wajen samun alherin lokacin sai aka bar ainihin magzalin sai aka dawo rigima a ruwa saboda jahilci wasu sun je sun ji maganganu na malami sun zo sun kusa rawan waje suna ce ai ana halatta wa mace ta ba da kanta domin yunwa waye ya faɗi wannan Ai na ka faɗi wannan an waye na ka faɗi wannan asbar kaga ka zamo cikin masu kirkiran magana su faɗa wanda an Allah ubangiji ya hana wannan ya shiga cikin kaulu zur wanda wajen Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambace shi cikin asabbu mubiqat abubuwa guda bakwai masu halakarwa yace alawa kaulu zuri alawa shahadatu zuri wanda hadisin abin da ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kishin gida ne, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kishin gida ne, yake ba da amsa akan asabul mubiqat amma da yazo wajen kaulin su da shahadatu zo manzon Allah sai ya tashi ya sauna saboda girman magana yana ce wa kaulin su wa shahadatu zur faɗan ƙarya wanda ba a faɗa ba shaida akan ƙarya قول الزور شهادة da فما زال hatta حتى laita hu sakata bai gushe ba annabi yana maimaita kaulin zur da shahadatu zur yana ce wannan yana cikin waɗanda suke aikata manya-manyan laifi a sai da sabai suka ce kaitan wannan dama ya yi shiru ma'ana kaitan shi wanda yake kaulu zur din duk da malamai sun yi magana sun ce a'a mu sakata suna magana ne akan shi sai sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko suna magana ne akan shi wanda yake kauli su ko shahadatu to kaga wannan al'amari ne wanda ya kamata ɗalibai su koma tunda an ce abbaruwa kana buƙatuwa zuwa ga sanin me ake nufi da musfala na darura a wurin usuliyyin malaman usulul fiqh ne suke nufi da darura tunda an ce darura فمن اضطر غير باق ولا عاد فلا اثم عليه فمن اضطر في مخمسه غير متجانف لاثم waɗannan ittirabin me ake nufi da su me ake nufi da ittirab ya kamata ka koma ka san ittirab da makuminsa na shari'a da kuma ittirab da sa usuli abun malaman usulul fiqh sannan kai tabarruki zuwa ga abubuwan da su malaman suka faɗa dan shi professor bai saddarar da fatawa min shakhsiyati min idiyati ba ya ce malamai sun yi ijma'i to da Allah mu je mu koma mu ga malaman sun yi ijma'i ko ba su ba malaman sun faɗa ko ba su faɗa ba ba muna buƙatar a zo a ya musa kwakwalen jahilai bane da wasu san dama daga hagunansu ba a shigar da su cikin logo na maganganun malamai domin a saka musu rudani su zama suna fakauniya a cikin addini ya kamata mu gane wannan ba ana maganar rura bane daruran ne yasa Allah ya ce la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin wa man yaf'al zalika falaysa min Allahi fi shay'in illa an tattaqu minhu tuqay wa yuhazzirukum Allahu nafsa wa illa lil masir Allah ce Allah Allah ubangiji bai yadda muminai su riki kafirai zama abokan jibintar su ba sai dai idan suna tsoron wani abu na cutarwa to mutum zai iya koye musulunci sama ya bayyana kafirci sabila da yana tsoron amma wai ma mu nafsa shi fa musulunci aminci ne abinda musulunci yazo zo da addini gaba ɗaya al'adiyanu samawiya ko kuma ba a cewa adiyanu samawiya kamar yadda suke faɗa su gina da addini guda ɗaya ne inna dina inna Allah islam to gaba ɗaya addini ya zo ne ya kiyaye ya kiyaye wato ɗan adamtaka da kiman ɗan adam da kuma yadda ɗan adam zai rayu cikin aminci akwai wasu abubuwa guda biyar waɗanda su ne kawai guda biyar wanda addini yake kiyaye daga ciki da akwai tsaso daga ciki da akwai aminci sabila da sai mutum ya samu aminci zai iya addini ma idan ba ba mace ba ku maganar addini saboda haka a bar khalqi a bar cuɗanya ba hadisin da Sheikh Nasir ya magana a kai ya yi bayanin hadisin nan na wata mata wanda hadisin yana da isnadi kuma hadisin yana da masajin ko marajin da idan ka je za ka tarar a cikin littattafan kitatiman malamai wanda lambawa ne idan kai hatta al'albani ya kawo cikin irwahun kari ya kawo wannan hadisi sannan kuma wannan hadisin yana cikin jami'u da abi halifa wannan hadisin yana nan a ciki sannan imamu bai haƙi yana da shi a cikin as-sunan wannan hadisin ko shi ne kamar haka da isnadin sa أخبرنا أبو القاسم زيد بن جعفر بن محمد العلوي بالكوفة وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي بنيسابورة قال أنبأنا أبو جعفر محمد بن علي بن لحيم سنة إبراهيم بن عبد الله العبسي أنبأنا وكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن الصلبي قال أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بامرأة جهلها العطش فمرت على راج فاستسقت فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها ففعلت فشاور الناس في رجمها فقال علي رضي الله عنه هذه مضطرة أرى أن تخلي سبيلها ففعلت. قال لا ne hadisin da Sheikh ناس ya kawo wanda yana jami'u masani na abu hanifa albani ma ya kawo shi cikin irwaqul khalil ya tabbatar da ingancinsa imamu bai ya kawo shi cikin as kubra mace ce ta zo aka zo da ita ko ta zo da kanta ta ce na aikata laifin kaza sabila da imani da tsoron Allah saboda su wanda imani ya cika a zuciyarsu suna ganin in suka yi laifi suka kawo kansu gaban alƙalanci da hukunci addinin musulunci yana da sauki ba abin da ya addinin musulunci haka akwai wanda ta zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wanda ya zo gurin manzon Allah ce ya rasulullahi ni fa na yi jima'i da mata na a tsakiyar Ramadana za Allah ya ce me kace yace ce na yi annabi ya ce shi kenan ka je ka biya ya ce waran ya biya ba ya rasulullah ka je ka yi azumi sittin ce ba zai biya ba annabi ya ce ka ciyar ya ce shi ne mafi talauci cikin al'umma shi mafi yadda zai samu abin da zai ci hmm. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauko ciyarwar da mutane su ji yace to gashi ka je ka ciyarwa wa miskinai ya ce ai duk garin nan babu wanda ya kai ni talauci ya Rasulullah. annabi ya ce je ka ci an ɗauke maka azumi addini rahama ne addini jin kai addini tausasawa ne yanzu da irin wannan yanayi wanda duniya suke harinmu da islamophobia da irin wannan yanayi na tilasi da wato ce ne al ghaw fikiri ko irin wannan tunani ne zafi dan Allah dan annabi da irin ne zamu dawo mutane zuwa musulunci manzon Allah ne ya ce a cikin hadisin Abu Zar bin Ghifari radiyallahu anhu duk wanda ya ce la ilaha muhammad Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aljanna Abu zai sai ce wa in zana wa in saraka ko ya yi zina ko ya yi sata Annabi ce wa in zana wa in saraka i ko ya yi zina ko ya yi sata zinan zinan sata sata mm. ya sake ce wa in zana wa in saraka annabi sake ce wa in zana wa in saraka shi abu zarri ya stagri yana jin mamaki ya za a yi mutum ya zina ya sada daga ƙarshe annabi ya ce wa in rugi an fu abi zarri mm-hmm. ko abu zarri baya so dan aljanna sallallahu alaihi wasallam shi ko rahmatan rahman ku kalli rahman Allah da ah. jin kan Allah da rahman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai da ake ta ihu ana mai kyarkyata ana son a exaggeration a fansa ga wannan abu domin amawa suna husuma da malamai laifuka nawa malaman suke yi wanda gwara mutum ya je ya yi sinar da ya aikata wannan laifin laifuka nawa mutane suke aikatawa laifuka da yawa mutane suke aikatawa nan nan cin naman mutum baya baya da mutum ya tashi baya guri a zage shi laifinsa ya fi girman suna kun san wannan ba zan Allah mutum a ci namansa baya nan abinda ba za ka iya faɗa a gaban gidansa ba bayan ya tashi ka faɗi wannan magana sunan wannan maganan alghiba wannan ma hadisin Abu Dharr al-Ghifari za ka ce ashaddu min zina sahabbai suna ta mamaki ta yaya rana zai fi zina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sabila da idan ka aikata akarwaka Allah ya hakuri sabida idan ka aikata zina ka nemi gafaran Allah Allah zai gafarta amma idan ka aikata zina idan ka in ka aikata giba sai ka dawo gurin wanda kai magana shi bayan bayan ka nemi afuwarsa akan ya yafe maka akan magana da kai akan shi bayan saboda haka mu fahimci cewa addinin musulunci addini ne na rahama addinin musulunci addini ne na rahama kuma jahilin jahilai ma ba zai zo ya ce maka zina halal bai kafin manzon Allah ya zo ma zina abin kyama ne kafin annabi Muhammadu ya zo zina abin kyama a ta zinin hurma eh, ibnatu eh, menene matan abu sufiya ta ce a ta zinin hurma yanzu mace mace za ta iya mace mai yanci da ta za ta iya yin zina ballantana malami da an shaida da iliminsa malamin da idan ya je gaban malamai ba kirkita suke yi saboda mm. da abin da Allah ya ba shi wanda ya hada mabambantan baiwa daga mabambantan mashirar Allah da annabi kar rashin adalci ya cire mana fikirar kuna insani don Allah da annabi kar rashin adalci yanzu shi abu ya faɗa ce malam Ahmadu Buri Dr. Ahmad ya yi magana ya saba ya faɗi ra'ayinsa amma bi kulle ihtiram da shi kan fati ya yi abin da shi ya fahimta hatta wanda ya fi kowa al'aladul khisam wanda wani ma'akis da da a yi isarar shubuha a kwakwalen jahilai domin su afka a mutuncin malamai da masu daraja to ni shawarin da zan bayar musamman ga waɗanda su suke yaɗa wannan abin domin cin mutuncin Profesa Ibrahim Ahmad Bakari a Shawarin da zan bayar shine malaman su ja musu kudi su ja musu kunne don Allah mm. muna muna kokarin duk wallahi wallahi wallahi duk wanda kaga mutanen mu sun ketare iyaka a kansa in suka ketare iyaka a kansa da lamba ɗaya to ya ketare iyaka a kanmu da lamba goma wallahi sai kaga sun ketare iyaka a kansa da lamba duk wanda kaga mutanen mu sun saki baki a kansa to ya yi sakun baki da lamba ɗari sai kaga saki baki a kai shi mutanen waɗancan ɓangaren da su ne suke yaɗa wannan abu muna kira zuwa ga malamansu masu hankali da mun san su suna nan da yawa masu mutunci waɗanda sun yi karatu su jawo hankalin irin waɗannan gaba domin idan misali da ku saki karnuka su dai su yi ta zagi da cin mutuncin malamai masu daraja yanzu dan Allah tambayar da zan muku shine yanzu na san Profesa Sani Rijiyar Lemu lamba ɗaya ne a cikin tafiyar nan naku kuma kuna ji da shi. Yaya za ku ji a ranku a ce an saki wani jahilin jahilo wanda ko ibtida'iya bai yi ba ya zo yana saka hotonsa yana ce masa jahili na za ku ji a ranku kar ku zamo mana ku mun an taba naku naku ba za su tabu ba ku na wani ne kuke da ijaza kuke da tiketin ku taba a lokacin da kuka ga dama a san kuka ga dama. Ma'adalci ne kawai. wani irin rashin adalci. adalci shine kai adalci ma kanka kai adalci wa mutane abinda kake so ma kanka ka so wa mutane duk abin da baka so a yi maka in baka san a zagi uwarka kar ka zagi uwar wani ba in ka zagi uwar wani to ko wanda ka zagi uwar san bai rama ba to wani zai zo ya maru uwarka a gaban ka sabila da kamatu lin tudan wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misla ya kamata mu dawo cikin kwakwalwar kamar abawa asla akwai abuwa muna kira zuwa gare kar a ƙetare iyaka a kansu amma dai su san cewa wannan abu yana ci mana tuwo a ƙwariya irin wannan cutarwa da suke yi ba dan babu da hanyar ramawa ba wallahi ba dan babu da shi ba wallahi ba dan babu da shi ba wallahi mun zabi mu kawar da kai shine baitin da na ja mana da farko fa idan ta za a gadaitu alqawrati idan mutumin banza ya zo yayi ba sa kai ne ci mutunci da sai da rinsa ido na ki ganin nasa tsare mali karimi anil ci min yadi mutumi mai karamci idan an zage shi baya rama mutum mai karamci in an zage shi afuwa yake lokacin da yake da iko ya yafi ya kawar da kai saboda haka ma'asawiya ta wannan kadiya ta taba su shirye ku sosai mun samu ba sa ta matuƙa da irin wannan jara'a da wasu suka samu na ji shi kabul yana ambatan wani shi ma har yana ce wane jahili yanzu idan profesa maka da jahili a kasar nan waye malami waye malami ba ina magana afuwan an shi wuhida banda shekunan mu gane kun gane su afuwan an shi wuhida ta haddi yawa yawa waye malami a dai cikin su a cikin su waye malami babu gaba ne a a duniya ma duka ba saboda haka muna roƙon Allah Allah ubangiji ya yafe muna roƙon Allah Allah ubangiji ya hada kan hukumar musulmi muna roƙon Allah Allah ya nuna mana wai abin da zai baka babu abin da yake da bakin ciki kamar ka yi magana akan wata maslaha mushtaraka ta al'umma amma al'umma sai su far maka akan kukan da kake yi a kansu. yana magana ne ba kan halin da kowa ke ciki amma sai aka mai da ita zari'atan zuwa ga cin mutuncinsa da zaɓinsa da keta shi da subhanallah duk wanda ya kirkiri kariya ya jefi bari'i da shi ko wa man yasin qati'atan aw isman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtana wa isman mubina duk wanda ya kirkiri kariya ya dangana wa mutum bari'i to shi dai yi wannan laifin ranar alkiyama kuma babu ruwan Allah muna roƙon Allah Allah ubangiji da ya fi mana Allah ubangiji ya saka wa mu da alkai na na cika surutu da ke na cika da ta aliki ne ba Sheikh Maulana Sheikh Muhammadu أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم اللهم صل وسلم wa على سيدنا محمد الفاتح الخاتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. da زاد التعليق تعليق قلت زاد تعليق زاد تعليق بالعين تعليقا mun saurari a shirkulait da talikin da ya yi mai muhimmanci sunan shi taliki amma lakca ne lura ba taliki ba ne lakca ne to ala ya halin yan Allah ta baraka ta ala yana cewa wa ila rasul wa ila ulil amr la'alimahu minhu la'alimahu alladhina yastanbituna da ce idan irin waɗannan abubuwa sun taso za mu koma ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu koma ga malamai malamai waɗanda suka san mashiga na ilimin shari'a da mabutarsa to da za su yi su ciro mana abin da ya dace yanzu kun ji hadisi da aka jajjawo wanda hadisin sai na umaru din nan wanda kusan kai ka iya ce wannan hadisin kusan shi ne ake fassarawa a duk wannan abin da ake yi ko mu ce wannan hatsarin din shi ake fassarawa a duk wannan abin da ake yi to da haka da Allah muna kara kira ga yan uwa cewa mutane ya kamata da abin da mutum zai zai faɗa ya sani cewa inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu laika kana an mas'ula ko cewa da jinka da ka da zuciya da komai da abin da ba ka raya kowane abu da ka sani duk wannan abin tambaya ne a gaban Allah tabaraka wa ta'ala Allah zai tambaye mu kawai ina iyaka abin da nake tarihi a cikin jawaban shoji ne ya kawo maganganu da yawa kuma ba hadisin nan da ya kawo wanda hadisi ne da ya matuƙa yana jawo hankali idan an duba kai wadancan da ba da Allah aka fita lafiya hadisin nan da ya kawo na sinna Abu Zar al-Ghifari radiyallahu anhu wanda sai da Abu Zar al-Ghifari yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullahi wa in zana wa in saraka yanzu mutum ya ce la ilaha illallah